talakawa talakawa a fito ga motar baba bahar lodar daga nan sai abuja white house kaman gani nake na taba ganin fuskan nan taki lokacin da na je faris. allah malam ina son in san ka kai wane ne kan bala'i biki sanni ba amma dai na san kin san waye dan gwata ko eh na san shi mana <laughs> ai baba na ne <laughs> baba na ne <laughs> wow kuma shine na ganka a hayes eh wallahi baby wani almajiri ne ya nemi taimako na bar mai motar kawai fasinjoji a da kuɗi kowa ya kawo kuɗin hi kai kwandasta ba na so ka karɓi kuɗin kowa ne zan biya jar uba alkuran kai kokari kai namiji ne yanzu ya zan yi naira hamsin ce kawai a jikina kuma na ce ni zan biya kuɗin kowa kan bala'i na jefa kaina a matsala sorry kwandasta ban da cash amma ka bani akawun nan banka yanzu yanzu nan in ma taransifa. Ka dalla malam ka bamu kuɗin mu wani irin kuma akawun nan ba. Oga, wai ka ji ba shi da kashi sai dai ya biya ta akawun nan ba. Wato ba za ka ba mu kuɗin mu ba saboda ka raina mana hankali yanzu yanzu nan ka ce kai ɗan gidan ɗan wata ne. Biya mu kuɗin mu. Oga, wallahi ni ɗalibi ne kuma naira hamsin ce a jikina. Saya saya idan wannan ne zuwan ka channel ɗin nan na farko ka danna mana subscribe.